Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41 masu sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Litinin shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. haka yake masu sauraro barkan kudawar haka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe kamar dai kowane lokaci shirin yau da gobe kamar da kuka sani masu sauraro shiri ne da ke tattauna kan zamantakewar rayuwar mu ta yau da kullum kama ababen da suka shafi rayuwar matasa maza da mata har ma da magidanta da abin da ya shafi kasar mu ko in ce duniya baki ɗaya. To a yau dai za mu tattauna ne kan abin da ya shafi wato haƙuri tsakanin ma'aurata. Shin a matsayinki na uwar gida da kike sauraron mu a daidai wannan lokacin tsakaninki da mijinki wa ya fi haƙuri ko kuma in ce kai magidanci da kake sauraron mu a daidai wannan lokacin tsakaninka da matarka wa ya fi wani haƙuri kafi ta haƙuri ne ko ko ta fi ka haƙuri. Kana kada dai ku sha'afa za mu kawo muku hira da mawaƙi da kuma kwalam da makulashe. Masu sauraron mu sai ku kasance tare da ni Rukayya Basha domin jin yadda tattaunawa namu ke kasance.

idan muka wato shiga cikin zamantakewar rayuwa musamman ma zamantakewar rayuwar aure wa kake ganin ya fi haƙuri ne mata suka fi haƙuri a cikin rayuwar aure ko ko maza suka fi haƙuri a cikin wato zamantakewar rayuwar aure to abin da nake gani hakikanin gaskiya tsakanin miji da mata kowa yana da iya bakin kokarinsa kowa kuma yana da bakin haƙo yana da iya haƙurin da Allah ya ɗora mashi amma ta wani bangare a hakikanin gaskiya ne zan iya cewa 'ya'ya mata suna da haƙuri akan zama da mazajensu na aure kuma haka su ma 'ya'ya maza ɗin suna da haƙuri akan matayensu domin hakikanin gaskiya ita wannan mata kai ka auro ta ka kawo ta gidanka kuma ka auro ta ne bisa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a takaice wata sai ka shimfiɗa mata dokoki ta habi wata ka shimfiɗa mata dokoki ta yi watsi da su domin za ta iya cewa miji goma ba uba goma ba ne to a hakikanin gaskiya duk mata da take irin wannan ni na imani har ga Allah bayan da za a iya kasance ta samu kyakkyawar rayuwa ta aure domin duk mutumin da bai bi umarnin Allah da dokokinsa ba bayan da za a iya zauna lafiya amma kuma wani bangare su ma mata suna da haƙuri abin da yasa na ce mace tana da haƙuri mace da daɗi ba daɗi ga wadda ta ba Allah da manzanka za ta iya haƙuri da kai domin a haƙiƙanin gaskiya ko ka samo ko baka samo ba wata za ta yi kokari ku haɗu ku maka maka asiri wata kuma daga inda ta waye gari ta gaba ka samu ba so ɗaya so biyu so uku to kun dinga ɗauki ba daɗi da ita kenan to saboda haka ni saboda haka nake gani kowa yana da iya bakin haƙuri irin nashi amma a haƙiƙanin gaskiya ɗa namiji ya fi haƙuri fiye da ya mace saboda shi ɗa namiji shi ke auren ki kuma zaman shi kike shi ya kamata ki bi umarninsa ki bi umarnin Allah da manzansa ba umarnin waninsa ba kai kuma ɗa namiji wannan amana ce wadda Allah ya baka nan da Allah ya baka dole ka rike ta ka bi ta kamar yadda Allah ubangiji ya shimfiɗa maka ka rike ta bisa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam amma har idan aka samu sabanin wannan to daga kai har ita sai a rasa ina aka dosa kowaye mai gaskiya kowaye mara gaskiya to saboda haka ni abin da zan ba nake hange gaskiya fi sabilillahi da namiji yana da hakuri ta wani bangaren kuma gaskiya fi sabilillahi a mace ta fi ɗa namiji hakuri akan yanayin zaman aure take aure To haka yake hajiya binta kin ji abin da Malam Mu'az ya faɗa a cikin zauren na cewa shi duka dai kowane bangare suna da haƙuri to amma kuma kamar bangaren mata sun fi maza haƙuri. To a matsayinki na wato mahaifiya uwa kuma mace wa kike gani ya fi haƙuri a cikin zamantakewar rayuwar aure? maganan da babana ya yi malam ma'azu wannan maganan gaskiya ne gaskiya mu mata mun fi haƙuri amma ku yi haƙuri fa maza mu mata mun fi haƙuri amma musamman haƙurinmu ya danganta da tarbiyyar da yarinya ta samu kafin ta aure daga wurin mahaifiya ko da in ce daga wurin iyayenta duka guda biyu akwai 'ya'yan da ake aurarwa kamar yadda ya faɗa in namiji ya zo ya ma mace shimfiɗa ba ta iya bi ko kuma wata za ta bi da daɗi ba daɗi to amma musamman wanda suke faɗin cewa ai namiji goma ba uba goma ba ba mamaki tarbiyyar da suka ga ana yi a gidan ke na tsakanin uwar da uba so su ma in sun yi aure sun shigo gida hakan za ta iya faruwa komi yana iya faruwa amma maganan haƙuri gaskiya muna da haƙuri sosai da sosai akwai namijin da zai tashi ya fita malama in ya fita tun sallan asuba baki kuma ganin shi sai dare kwanciya bacci me kuka ci da safe bai sani ba me kuka ci da rana bai sani ba me kuka ci da daddare bai sani ba da haka da haka dai kin dai hakura da daɗi ba daɗi kina nan to abu kankani zaki mai ke kuma sai ya nuna miki Aishi ikon shi ya fi naki to daga nan ne matsala take samuwa ga wacce bata da haƙuri amma akwai mafi yawancin mata da maza suke kuntata musu ni na sha gani sai dai a shiga daki a yi kuka a share hawaye saboda baki da daman da zaki je ki gaya ma wani baki da kafar da zaki ɗauka balantana ki je ki gaya ma iyaye sakamakon tarbiyyar nan da kika ɗauko ta daga gida amma in ya zama babu tarbiyya tun daga gidan iyaye to akwai fa matsala a wurin aure hakuri fa ba zai samu ba dan da yayi mata za ta ce ai gidan aure ba gidan wahala ba ne mm. saboda haka ne ka ɗauko ni ne daga gidan ubana ina jin daɗin rayuwa ni baka isa ka wulakanta ni ba sannan kuma kin kika koma gidan ma ba kowa ba ce wannan irin abubuwan su da yawa yana faruwa musamman ga mu mata da 'ya'yayenmu abubuwan dai da ake ta fama da shi kenan sai dai mu ce ubangiji Allah ya kawo mana saukin rayuwa to Allahumma amin to aji na'im idan na dawo bangaren ka ka ji abin da wato yan uwa a cikin zauren suka faɗa kowa dai da wato ra'ayin shi kan wannan maudu'i da muke tattauna. shin a ta bangaren ka a wa kake ganin ya fi haƙuri matan ne ko mazan ne a ɓangare na maza ne suka fi haƙuri saboda su ne shugabanni sannan kuma gashi ya auro mace kowane ɗawainiyan wannan yanzu yana kan shi shi kuma yanzu ɗawainiyan kan shi yana kan shi ne amma ɗawainiyanta yana kan shi duk wannan faɗi tashin da yake yi ba yana yi bane ba wai dan kan shi a'a yana yi ne dan ita to shi yasa ni a tunanina da kuma wannan babu yadda za a ce mace ta fi namiji haƙuri sai dai a ce namiji ya fi mace haƙuri saboda duk wani waje da zai je da abubuwan da zai je ya nemo duk zai nemo ne saboda ya kara mutuncin kanta to ita kuma sai ta tsaya ita kuma sai ta kara mutuncin kanshi saboda ana samun matsala sosai kamar yadda ake fuskanta namiji zai fita zai je neman eh, inda yake neman abincin shi zai yi awanni wani ma a misali ma irin abin ki ga ba a samu ba amma ka idan ya dawo macen kuma za ki ga ta tashi kawai kila wata ta haushi da fada ko kuma a dai gare samun irin wa'annan abubuwan ba in ta dawo ba ta irin kwantar mai da hankali haka. To akwai dai tambayan da za mu yi maka amma dai kafin na yi wannan tambayan barin da wajen aji ma'azu da yake cewa mata sun fi maza haƙuri. Akwai mata a wannan zamani musamman ma matan wannan zamani da ake ciki da cewa a mata da dama wani lokaci iya daidai gwargwado abin da kake a gida iya daidai mutuncin da za a yi maka da kuma iya daidai haƙurin da za a yi maka. To kana ganin maza suna abin da ya dace ne yasa ka ce mata sun fi maza haƙuri ko ya al'amarin yake alhamdulillah abin da yasa kamar yadda ne wannan ne ina gabatarwa bisa ga haƙƙi na shari'a ne kuma a takaice shi ɗa namiji ai haƙƙinsa ne ya kula da iyalinsa kuma duk nauyin da Allah ya ɗora mashi dole wanda yake riga ya ɗauka ne domin ya riga ya ɗauki alkawari daga wajen iyayenta waliya suka shaida ya kuma ɗauki alkawari wajen ubangiji Allah kuma ya shaida saboda haka babu wani abin da zai iya kasancewa ka fita ka mace wani nauyi wanda yake kai Allah bai wajabta mata ba wanda yake da haƙƙin ci da da shayarwa da tufatarwa da koyar da addini da ɗakin kwana amana da karako kenan sai mutum kawai ya kakkaɓa riga wani idan garewa ya kama hanya ya tafi sai illa masha Allah sai wani bai dawo gidan nan ya zo a takaice ya ce shi bai samu komai ba ko ko mutum ya je ya samu wajen mai shayi ko wajen mai wani abin nan ya ce ya koshi ya dawo gida yana ga zaɓen masu garo garo to kin ga na farko hakurin mace kenan na biyu mace inda ya kasance ba ta da haƙuri wuri guda ɗaya ne ko kuma ke ganin rashin haƙurinta bin umarnin Allah da dokokinsa da bin umarnin aure wata mata dama da shi ba abin da take yi kawai ita a kowane lokaci abin da take so ka biya mata bukatarta in baka biya mata bukatarta ba fitina yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gata daban ba za ta rena kanta ba sai ran da aka wayi gari aka ce yau ka ɗauki takarda ka rubuta ka miƙa mata to daga nan hankalinta zai tashi amma duk abin da za ta yi maka za ka shanye za ka kuma haƙuri bisa ga dukkan abin da za ka taimaka amma kuma a takaice ita tana ganin kamar tana sama da kai ne kai kuma kana bin umarnin Allah da dokokinsa ne shi ya sanya kake haƙuri da ita har Allah ubangiji ya sa Allah ya kawo ran da wannan nauyi da Allah ya ɗora maka kai haƙuri da ita ita ma ta haƙuri da ita da kai ya kasance ta nuna maka haƙurin nan ka sallame ta to daga nan nan za ta za ta rena kanta domin akasari duk matar da zaka gani yanzu suna yawo akasari rishin mu umarnin Allah da dokokinsa ne da mun umarnin aure daga inda mace ta ki wannan to insha Allah rabi tana cikin wahala amma daga inda mace ta yi hakuri. ya kasance ta yi biyayya ya kasance namiji shi ke sama da ita ta bi shi kamar yadda Allah da manzansa ya biye ce kuma ya kasance ta yi hakuri da shi to insha Allahu rabbi da izinin Allah tana kallo sai Allah ya mata sakayya akan abin da ya shafa hakin aure amma in mace ba ta yi hakuri ba ta tare da hankalinta ko ya kasance ta nuna wata damuwarta to sai a wayi gari idan gidan haya ne ma suke sai a wayi gari inda za ta rinka kwana ta zo tana bin ɗakuna in kuma a gidansu ne sai ga an ɗan rame mata wani ɗan wuri ɗan kaɗan a wayi gari ma ta zo tana faɗa da karnan da kannanta da yan uwanta da daga nan sai ta nadama to amma wadda take da haƙurin nan fiye da ɗa namiji ita za ta bi umarnin Allah da dokokinsa ne ta zauna da mijinta ta biyayya kamar yadda Allah ya ce kuma a takaice barin faɗa miki abin da yasa nake ganin haƙurin ya mace waje ɗaya ne yau ni matata idan Allah ya jarce ni da lalura za ta iya zaman jinya ta hau wani dogon lokaci amma shi ɗa namiji ba zai kasance ya zauna da matar shi ta jinya ta wuta uku ba ya zama da ita sai a wayi gari ya ce ki koma gidanku ko kuma a wayi gari in yana da zai kawai sai waje ya wayi gari ya aure ita gaba ɗaya ya riga ya yi kwandemin ɗinta kenan kin ga ana hakurin ya mace kenan amma ita ya mace za ta iya jinyar ɗa namiji sama da shekara goma tana biyar da shi tana jinyar su ga wadda ta ba Allah da manzansa kenan amma kuma wadda ba ta ba Allah da manzansa ba idan ta ga ta yi ta ta ce ka ni fa na gaji saboda ka bani takarda ta to amma haƙƙin aure na wajen ɗa namiji dole sai ya ba takarda in ba ba takardar na ba bayan da za ta yi to saboda ni anan nake ganin hakurin ya mace Amma aji mu'azu baka ganin akwai mata da ba su da kwata-kwata waɗannan abubuwan da ka faɗi. Saboda akwai macen da za ka ga ban sani ba ko tun daga wajen tarbiyya ne za ba ta mutunta mijinta. Duk abin da mijinta ya kawo za ta rina. Bai isa yi magana ta zauna ta bi umarnin shi ba. Duk abin da zai faɗa ba haka yake a wajenta ba to hakan kuma sai ka ga a wannan bangaren sai ka ga wani namiji ne sai ce kai yana haƙuri da ita ne saboda a Mm, ba mamaki haihuwar da ke tsakaninsu da kuma idan ya duba cewa mutuncin iyaye shi yake sa yake zama haƙuri da ita duk da cewa dai kowane ɓangaren ma yana da nashi. Eh, to ai a takaice shi dama aure ai ba za ka yi sai ka dubi asali ko ka dubi foundation kuma kamar yadda nake ba da labari ainihin ba da labarin auren ne akan gidan da ya shafi tarbiyya ba gidan da bai shafi tarbiyya ba ai alal misali mutane suna cewa tsuntattan mage ba ta mage kuma a takaice ita tarbiyya na ya mace ai daga gida take ai saboda ka iyaye ma sukan ce ka kiwon yakka fiye da kiwon ɗa namijinka fiye da kiwon ɗa namiji saboda ita ya mace ita ya kamata kai kiwon ta kai ga duba halayenta ka kuma tafiyar da ita kamar yadda Allah ya ce tun tana karamarta amma ɗa namiji in kai iya bakin yanka to saurara mashi amma ya mace ba yanda za a fi ya mace domin ka ce za ka wulakantar da ita domin ko abin kunya ta ɗauko gidan ubanta za ta dawo shi ko da namiji duk abin da ya can ma duniya ta ishe shi to saboda ka ai tarbiyya ita ake so saboda ka aka ce idan za ka nemi aure ka nemi gida wanda yake da tarbiyya wanda kuma ya kasance uban nan ya fi ƙarfin mahaifiyar nan amma ya kasance ko mu lokacin ba ka ce kakka nemi yan mace abin da sake cewa kakka nemi yar mace saboda ita mace nan gaba ɗaya juya mahaifin nan take yadda ta ga dama to kaga ba irin waɗanda nake ba ina ni ina magana ne akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka samu kyakkyawar tarbiyya suka kuma yi abu na kware sau kuma san ya kamata akan su nake magana kuma a takaice duk matar da ta ji wannan al'amari ko kuma wanda ya ji wannan abu ai ya tabbatar ni ina wannan bayani ne akan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama To aka yake hajiya bintakin da ya ji abin da malam ma'azu ya faɗi kan abin da ya shafi wato yana ganin kamar mace ta fi haƙuri inda ke ma dai a hakan kika goyon ma baya. To ba kya ganin wannan zamani da ake ciki mata wani lokaci sukan yi haƙuri ne idan suka duba cewa suna fuskantar ƙalubale da dama amma wasu suna yin haƙuri ne saboda abin da suke samu a cikin gidan auren ma'ana ba tana tunanin idan ba ta yi haƙuri ba ta koma gidansu abin da take ci a gidan mijinta ba mamaki mijin yana da rufin asiri to ita wannan kwaɗayin kawata eh, ta sa sufa ita ma sufan take son ta sa kawata ta shiga mota ita ma motan take son ta shiga amma kuma can can karkashin kasa tana fuskantar kalubale sosai shi yasa take hakuri ba kya ganin hakan tana cutar da kanta ne To gaskiya akwai cutarwa kam sosai amma dai duk wani abu da zan faɗa babanmu ya riga ya gama faɗi kuma maganan wai kawata ta sa sufa ni ma in ce zan sa sufa ko in ganta da mota ni in ce zan hau mota to ba a nan take ba fa akwai matsala a baya shin ita ta tabbata mijin ne yake mata ko ku ana da yankan filoti ne a waje don yanzu mafi yawanci mata haka suke yi ana haƙuri a gidan miji amma haƙurin na dole ne wata baka kasuwa ake ci a waje hmm. to wannan baka kasuwar da ake ci a waje ita ce take zaunar da matan a cikin gida ba wai haƙurin Allah da annabin ba ne kin gane akwai abubuwa da dama da yake faruwa musamman mu mata kin ga muna harkan kungiyoyi muna shiga muna gani akwai namijin da bai iya ci da gidan shi amma ya yarda matar shi ta fita ta je ta nema kuma neman bai san wani iri ake yi ba ita za ta biya haya ita za ta biya kuɗin makarantar yara ita za ta ci da gida ita za ta komi da komi to shi yana iya haƙuri da ita ita kuma haƙurin da take yi da shi dan shi kariya ne a wurin ta tana gudun kar ta fita wata baraka ta zo ta samu ko kuma wani abu ya zo ya faru a rinka cewa dama ba mijin bane kaza da kaza take yi da sauransu kisan halin mu mata gaskiya muna da irin wannan abubuwa in mace ta hau mota nima a buri na zan iya cewa sai na hau mota amma sana'an me take me kuma take aikatawa to haƙuri ya kasa kashi-kashi akwai haƙuri na zamantakewa na fi Bilillahi na tsakani da Allah wanda kin ɗauko tarbiyya ne tun daga gida kin ga yadda mahaifiyarki take yi da mahaifinki akwai ko babu da daɗi babu daɗi kin yi haƙuri da wannan to akwai kuma ballagazazzin iyaye wanda komi abu ne ya faru za su iya yi a gaban iyaye maza su ba sa tunanin wannan yarinya za ta tashi da irin wannan tarbiyyan gaba ko kuma shi ɗa namijin ya ɗauki wata tarbiyya da mahaifin shi yake yi idan su sai ya rufe idan aka tashi abubuwa to da dama irin wannan abubuwan shine yake faruwa in yaro Allah bai tsare ba ba mai tarbiyya ba ne sai kiga ya tashi da wannan ko auren aka yi ma sai a hankali ba dama namiji ya magana sai ta ɗauko magana ta yaba sakamakon abin da ta baro baya kenan ana yi shi ma in ya zo zai iya juya matan yadda yake so in ta yi magana yana iya ma ya ce mata ya aura min ki akai ba ni na so ba saboda haka sai dai ki hakuri da zaman da za mu yi tare da ki da dama irin waɗannan abubuwan malama yana faruwa gaskiya fiye da yadda ya kamata amma shi maganan da baban mu yi wannan magana ne mai kyau ba wai dan yana goyon bayan mu mata ba in gaskiya ta zo akan kowa za ka iya faɗi maganan gaskiya amma haƙuri kam haƙuri da ake faɗi haƙuri haƙuri mai suna haƙuri gaskiya mu dai muna da haƙuri kam mu mata muna da haƙuri fiye da kima Masu sauraro kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Ina gadi anan za mu dakata da wato tattaunawar namu inda za mu leƙa fagen wake-wake amma kafin nan bar maɗansararraka na muka dawo. Waye ikon ke masu sauraro idan muka dawo fagen wake-wake kuma a yau muna tare ne da wani mawaƙi wanda zai gwada mana hanyoyi da matakai da ya bi domin cimma wato muradinsa na zama mawakin zamani. To barka da zuwa. Yauwa barka ku. Ya sunan bakon namu na yau. To jama'a salamu alaikum. Ni dai sunana Yahaya Zango amma an fi kira na da Yahaya mai ganga. To masha Allah. To wannan sunan mai ganga daga ina samu asali ne? Eh ni makaɗi ne. Ah to ashe ma dai ba iya waƙar ba ke. Iya gaskiya muna da abubuwa da yawa. Eh to idan ka ce makaɗi kamar makaɗin gargajiya kenan kowane iri. A makaɗi na zamani. Na zamani kake. Na zamani. Eh, to a me yasa ka zaɓi na zamani tunda muka duba za mu ga cewa musamman ma manyan mu sun fi son su riƙa jin waƙoƙi kamar na mutanen da. Tunda eh. na 'yan zamanin ya yi yawa yanzu. to gaskiya ne gaskiya mu yan zamani ne shi sa muke yi saboda yan zamani alhamdulillah kuma mutane suna ba mu haɗin kai yadda ya dace ana hmm. kuma sauraron mu saboda sako muke isarwa haka ne to a matsayinka na matashi ya ka ɗauki harkar waka gaskiya ni na ɗauki harkar waka sana'a ce hmm. saboda harkar waka ta kai ni inda ban je ba ta kai ni inda ban taba tsammanin zan yi zan je a rayuwa ba hmm. so ni na dauke ta sana'a ce kuma sana'a ce wanda nake isar da sako daidai gwargwado kuma alhamdulillah haka ne to ta taya ka fada cikin wannan harka ta waka tsindim haka gaskiya yadda na fada harkar nan saboda Adamu Zango yana matsayin kaman yaya ne a wajena hmm. yana matsayin cousin ne a wajena so lokacin da na gama secondary school na shigo harkan waka na shigo harkan waka saboda lokacin da nazo nazo a 19 2009 na zo na fara koyon kiɗa da na fara koyin kiɗa abin ya dan fara ƙarfi sai na fara haɗawa da waka so to amma na fi ba kiɗan lokacin hmm. space saboda kiɗan ne na yi focusing a kai sakamakon shi dan waya yana gwada mu kan cewa tsaya mai da hankali akan kiɗa waka ba wani abu bane in Allah yarda indai kana da nasibi a harkan insha Allah za ka kai inda kake to kai maganan kai makaɗi ne na zamani ya zaka bambanta mana tsakanin zama makaɗi da kuma mawaki gaskiya zama makaɗi abu ne mai wahala Ɗan gara-gara zama mawaƙi saboda kiɗa abu ne mai wahala abu ne wanda za ka yi amfani da technology shi kiɗan kenan eh za ka tsaya ka koyi shi sannan bayan ka tsaya ka koyi shi sai ka tsaya ka mutum ya zo zai waka zai baka kari hmm. sannan ka fara zana karin a jikin piano ka amshi karin nashi ka yi kiɗa har mutum ya je ya ce gaskiya kiɗan nan yayi ya bani abin da muke so na ji daɗi in ka zo zaka ɗora waka normal za ka ka ɗora babu wani gardama to waka kuma fa waka kuma abu ne wanda za a koya maka idan aka koya maka zuwa wani lokaci in kana yi kana yi kana ce ka dage sai ka ga Allah da ka ka samu abin da kake so haka ne to mm. mutane da dama suna kallon ku mawaka a matsayin kamar waɗanda ba su da tarbiyya ko kuma waɗanda ba su san abin da suke wato yi ba me za ka ce game da hakan da wato yadda mutane suke wannan kallon to abin da na sani ita duniya dai kasuwa ce eh. kuma a hata wanda muke koyi da shi akwai wanda suka ga yanayin abin shi suka ce bai yi daidai ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam so ni ban ɗauka akan cewa dan wani na yi abu ya ce ban yi daidai ba ko kuma a'a ina duba abin da na ga ya dace ne yi shi hmm. so dama duniya dole ne ko ka yi mai kyau ko baka yi mai kyau ba sai wani ya zage ka so ni bana bi ta mutane hmm. abin da ke gabana kawai nake yin shi to yanzu akwai waƙoƙi da kai da dama wani waƙa ne a bakan damiyar ka wanda kai ya fito da kai duniya aka san ka gaskiya duniya labari duniya labari duniya labari to da ni da masu na yi bidiyon shi lokacin na kuma duniya ta san waka sosai. Haka to da ni da masu sauraro mu so a kaɗan rera mana wannan waka na duniya labari. Ga yadda baitin waka yake. Duniya labari karkata kura kanka ko ya kake karkai rainukon matsayin da ilahu ya yi ma. Mu je zuwa. Eh, duniya labari karkata kura kanka ko ya kake karkai rainukan ka bi da ilahu yayi ba to masha Allahu. <laughs> to akwai irin wato kalubale da ake fuskanta a cikin wato harka na waƙoƙi ko in ce a rayuwa ma gaba ɗaya wani irin kalubale kake fuskanta ta ɓangaren wannan harka ta waƙa. dama dai odo rayuwa dai dole za ka dinga samun kalubale amma ni kalubalen da na samu gaskiya lokacin da nake koyon aiki hmm. amma a yanzu alhamdulillah gaskiya babu wani kalubale da nake samu da ni da abokaina ko kuma wani abun nan gaskiya yanzu dai babu to sanadiyar harkar waka wani irin abun bakin ciki ka fuskanta da kuma na farin ciki wanda ba za ka taba mantawa da shi ba gaskiya na farin ciki shine abin da ba zan manta da shi ba Harkar waka ta dalilin harkar waka na sassan mutane da yawa na samu alkhairai na yi aure na kuma yi karatu hmm. gaskiya abun ba a cewa komai sannan kuma sai kuma na bakin ciki akwai mutanen da a unguwanmu ko kuma a layinmu wanda lokacin da mutum ya taso yana ɗan rarrafa za a ce eh, kai da ma ka daina wannan harkan eh. harkan nan ba mai bullewa ba ce ba a baka kwarin gwiwa da sauransu Assalamu alaikum yau da gobe sunana ashatu to za mu gabatar muku da kalolin kunu da farko da yanzu za mu fara da kunun kanwa na sirhehen hatsi. To yanzu da yan kaje ka samu ka in na tiya guda za ka yi in na rabin tiya ma za ka yi sai ka zo ka rege shi jan hatsin ka rege ka hece da wahala in ka hece kayanka sai ka rege ka rege ka hudda tsakuwa in ka hudda tsakuwa sai ka ba da kai maka mashin sai a surwa maka in ka surwa maka aka ka maka ka zo ka ba ka ce ka ba ka ce ka sake murjiya in ka hudda tsakuwar wani ka hudda saltan da wani hancin hancin hatsin wani na ja in ka hejiye ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murje ka murje ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayan ka duka ka wanke ka hudu da sal da sa ta huta sal tsakuwa ta huta babu komi a cikin bai da tsakuwa tunda ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa in aka nuko maka aka kama ka kuma he ka tankade hanka ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudu da sal yana da hancin hatsin ban gimshi numfashin ki ba kamar haka nan salam za a kai a nuko shi ba a haɗa mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji ana haɗa mishi a sa eh. mai citta karamfani da tsidahu sai ka sa kayan kamshi a kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yaji yajin wannan mm. in aka nuko maka aka kashi ka tankade kayan ka tankade ya ka tace kuma wannan dusar ka murce ta ka tace ta da ruwa sai ka tamshe abinka to wani gurin wal yana jika kanwa ya gama da ita ya tamshe wani kuma kanwal ya a jika ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasa da za a yi kunan mm. ake sawa kanwal to in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi hmm. sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa ya hmm. ka daidaita ka da dan tsilihun shi da yajin shi ya ka zo ka dama kayanka a ƙasa in ka dama kayanka a ƙasa kar ka dama shi damun nashi yayi ruwa yi kabri haka in dan in yayi ruwa an ka sheka he yanki hmm. to he ka dama shi da kabir kabrin shi in ka dama da kabrin kawai in ka ɗauko ruwan zahin ka daidaita sai ka kawo ka tabas ka zuba a kan da makayan ka ka ɗauko kwanan ka mai kyau kamar san ka da zaka yi mai kyau a wanke da komi bokicin ka ko tafante ka ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tafasa ruwanka ka zuba kan wahai ka ɗauko shi in ka sabke shi a saman ruwa kana iya ajiye shi ma ya ɗan siracin hayakin ya huta ya mm. ka ya ka sheka kanka in ka sheka kenan ka motsa shi ya yi kunu ka yi kunu kan waka ka kare. To masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin rikayya basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.